وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin. Muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya bamu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muƙaddimar risala ta Ibnu Abi Zaid al qirawani kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin. darasinmu da ya gabata shine darasi na arba'in da uku a cikin wannan littafi kenan yau za mu hara daidai darasi na arba'in da hudu har yau dai muna nan daidai gabar da shi malam ibnu abi zaid al-qayrawa ne rahimahullahu ta'ala yake cewa wa ta'ati li a'immatil muslimin yin da'a ga shugabanni na musulmi wa wulati umurihim da waɗanda yake jagorori ne na al'amari kamar maluma inda muka dakata magana ce dangane da abin da ya shari kawo dalili da hujja akan cewa addini siya ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wanda ashabe suka ce to gawa addini yake nasiha wanda wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi kuma hadisi mai lamba 95 a cikin littafinsa za mu ci gaba sai shi a mai sharhin littafin ya ce warawal imamu malik fil aka al imam malik rahimahullahu ta'ala ya yi ruwaya a cikin littafinsa na muwadda jizi'i na biyu shahi ɗari tara da casa'in a jizi'i na biyu a hadisi mai lamba ɗari tara da casa'in عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه daga Suhail dan Abi Salih daga babansa daga Abu Huraira Allah ya ƙara musu yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsira da aminci tabbata a gare sa ya ce inna Allah yarda lakum talata Allah ya lamunce muku wasu abubuwa guda uku ma'ana Allah ya yarda da abu uku gare ku wa yasqatu lakum talata kuma Allah ya yi hushi da wasu abubuwa guda uku gare ku na ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya lamunce muku yarda lakum an duhu wa la tushriku bihi shay'a Allah ya amince muku ya yarda muku da ku bauta masa shi kadai kada kada ku haɗa shi da komai a wurin wannan bauta na biyu wa an ta tasimu bi hablillahi jami'a kuma Allah ya yarda muku da ku yi riko da igiyar Allah amintacca wadda ita wannan ya giya ba ta tsinkewa ko ba ta katsewa ko ba ta yankewa to sai abu na uku wa an tanasahu man wallahu wallahu sannan kuma ku yi nasiha ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku a jagoranci shi Allah ya ba ku jagoranci to ku yi nasiha wanda yake jagora ne gare ku ku zama masu nasiha gare shi ba masu kabrara mai ba ba masu ananta mai ba ba masu yi mishi baƙar addu'a ba ko masu yi musu bakar addu'a wa yasqatu lakum talasa abubuwa guda uku kuma waɗanda Allah ya yi wushinsu gare ku na ɗaya daga cikinsu wa yasqatu lakum qila wa qala Allah yana hushi da ku zauna ba abin da kuke yi in bayan surutu, an yi an ce, tacce nice surutu kawai, babu wani abu da zai amfane ka, ga hanya mafi sauki, Allah maɗaukaki yana cewa fadkurun laha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum kuna tsaye ku yi ambaton Allah kuna zaune ku yi ambaton Allah haka kuma a in kuna kwance ma ku ambaci Allah to wannan kenan waɗanda abubuwa na surutu Allah bai son su gare mu kamar yadda muka samu kanmu Na aka ga mun zauna abin da ya sha mana kawai kai shine mai ta surutu na ga gida wuri kaza na ga mota iri kaza an ce kaza wata ƙasa an yi kaza na ga wani wuri kaza yana da kala da na da sauran surutu wanda ba wani amfani cikinsa. Fala yana haushi da mu zauna ba abin da muke yi sai irin wa'annan dumumuwa marasa amfani. Wa ida'atul mal haka kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala yana haushi da mu wulakanta dukiyar da Allah ta'ala ya bamu. Allah ya baka arziki, Allah ya baka wadata, madadin ka yi tanadi ka yi tattali amma sai ka zo ka lalata abin da Allah ya baka baka tsina nawa kanka komai ba ka yi ta kashe kuɗi wuraren da ba su dace ba kana iya zuwa teburin mai nama ka tsaya ka sai nama na naira dubu ka canye kai ɗai madadin ka siyo naman naira ɗari uku ko ɗari hudu za ka iya kawa gidanka a yi maka miya iyalinka su ci da sauran dai wasu wurare da muke zuwa muna ɓata dukiyar da Allah ya ba mu kamar zuwa masu shiga wurin kallon wasa su biya kuɗi da sayan wasu abubuwa wayanda yake babu alkhairi cikinsu na lalata dukiya da ɓata dukiya wannan Allah subhanahu wata'ala yana hushi da mu ɓata dukiyarmu saboda ni'imata Allah ya yi muna baiwata Allah ya bamu to don me za mu zo mu lalata abin da Allah ya ba mu na dukiya a banza ba mu amfani kanmu ba ba mu amfani addininmu ba ba mu amfani kuma iyalinmu ba to abu na uku wanda Allah yake hushi da mu a kansa shine wa kasaratar so'al da yawan ainihi wato roƙo kai ka zamba abin da ya dame ka in ba roƙo ba in ka tashi na an baka ka yi gaba can a baka ka yi gaba can duk abin da an ka baka baya isakka <coughs> haka wannan hadisi na makaranta yanzu a warawahu aidan al’imamu ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadih Imam'u ahmad Allah ya mishi rahama ya ruwaita irin wannan hadisi a cikin musnad nashi hadisi mai lamba dubu takwas da ɗari bakwai da casa'in da tara wa huwa hadisun sahihun kuma hadisi ne wanda yake hadisi ingantacce haka duk dai dangane da wannan bayani a wafi musnad imam ahmad ya zo a cikin musnad na imam ahmad rahimahullahu ta'ala hadisi mai lamba dubu ashirin da ɗari biyar da casa'in da isnadin sahihin da isnadi ingantacce an zai dimne sabitin radiyallahu anhu daga zaidu ɗan sabit Allah ya ƙara ma zaidu yadda bi hadisin ɗawilin a cikin hadisi mai tsawo wa a cikin wannan hadisin salatu khisalin <clears throat> wasu ɗabi'o'i guda uku a la ya alaihin na kalbo musulmin abada zuciyar mumini ba za ta samu wata damuwa ko takaici ko ɓacin rai ba ga wa'annan abubuwa guda uku a samu mutum ya samu wani gillu a cikin zuciya matsayi ne na musulmi ikhlasul amali lillah na ɗaya daga cikinsu tsarkake aiki ya zama kana nihin Allah da aikinka wannan ba za ka samu kunci ko damuwa ko ɓaci rai ba a cikin zuciyarka wa munasa na biyu wa munasa hatu latil umur da yin nasiha ga waɗanda yake jagorori ne na al'amari ka yi musu nasiha musamman in kana da hanyar da za ka sadu da wanda yake jagora ne ko shugaba a sirrance to ka yi mai nasiha ga abin da yake yi na kuskure ya yi ka zo ka fallasa shi ka kassara shi ka bayyana shi saboda shaidan ba zai zo a ya kyale shi ba ya lamunta da nasiha da kake mishi ta bayyane amma abin da yi mai nasiha na ɓoye, to wannan abu ne mai sauƙi. ya zama ya samu taimakon Allah ya karbi wannan nasiha kuma ya gyara kuma ya ji daɗi kuma ya gode ma abin da ka yi ka gwada tsakanin kai da ɗan uwanka da ɗan uwanka zai yi za ku yi sallah tare ya aikata wani abu na kuskure cikin masallaci bayan ƙara sallah sai ka ce a ah, wani abu ka za da kai yi kure na gaban jama'a ba daidai ba ne ga yadda ya kamata ka yi yana da wahala shaidan ya bari shi karɓi wannan nasiha saboda ka kauce ma hanyar da ta dace wajen yin nasiha baka sa hikima ba gashi kuma ubangiji ta'ala yana kiran mu da cewa eh, in da ka yi kira game da sha'anin addini to ka kira da hikima ba da tozartawa ba ba da kuma gautsi ba don haka yin nasiha ga waɗanda suke jagorori na al'amari kamar malamai kenan akwai buƙatar yi musu nasiha a asirce ko irin wannan zamanin da muke da shi ka rubuta mai saƙo na nasiha wanda kawai shi zai buɗawa ya gani ya karanta kuma lalle ne ya san abin da ka faɗa mishi gaskiya ne idan har yana da manuha mai kyau, da niyyar karɓar nasiha shi ɗaya ya karanta abin da ya gani sai ya kama hanyar gyarawa abu na uku a shine wa jama'a da lizimtar jama'ar musulmi da rashin yin tawaye da rashin ɓallewa ya zama kananan tare da jama'a ta biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inna da'awatahum lalle haƙiƙa da'awarsu su ahlus sunna wal jama'a su tuhidu a min wara'ihim tana kewaye ainihi waɗanda suke tare da su da waɗanda ma ba su tare da su kamar na bayansu saboda ƙoƙarin su yin nasiha ƙoƙarin su bayyana abin da yake gaskiya saboda haka wayannan abubuwan guda uku da aka ambata mutum musulmi ba za su dawo su ne masa kunci ko damuwa ba a cikin zuciyar shi qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa fi miftah sa'ada a cikin wani littafin sa da ya samu suna Mista dar sa'ada shahi na saba'in da tara a cikin wannan littafi fi ma'ana la ya gillu alaihin na kalbin musulmin wurin da muka karanta a abinda imam abinda imam ahmad ya kawo na abin da ya shafi wannan hadisi mai magana akan abubuwa guda uku da mutum ba zai samu damuwa ba ga wa'ina abubuwa guda uku sai ce ai la ya hamilu gilla wa la yabqa fihi ma'a zuciyar mutum musulmi ba za ta ɗauki wani abu na gillu na takaici ba kuma ba zai tabbata tare da shi ba wani takaici dangane da waɗanga abubuwa guda uku da aka ambata fa inna ha tanfil gilla wal gisha wa fasadal qalbi wa safa'ima su waɗanga abubuwa guda uku da aka ambata suna kore gilli ga zuciyar mutum musulmi haka kuma suna kore algusu rufa-rufa ko ɓoye abu mara kyau a bayyana wanda ba mai a ɓoye mara kyawu a bayyana mai kyau aka kuma suna ɓoye a suna ainihi a gusar da ɓacin zuciya da kuma wasu ƙuraje da suke haihuwa ga zuciya na ainihi laifuka da zunubai duk wannan suna zama magani ga zuciya don haka ba za a samu zuciyar mutum musulmi ba tana da damuwa da samun wa'ina abubuwa guda uku a cikinta ila an ƙala a inda shi imam ibn al-qayyim al-jawziya ya kai wurin da yake cewa wa qawluhu wa munasahatu al muslimin da cewar da yayi na nasiha ga waɗanda yake jagorori ne na musulmi haza wannan aidan kuma munafin lil wal bish idan kana nasiha ga waɗanda yake jagorori ne to shi ma wannan yana kore maka wani gilli da a cikin zuciyar ɗan adam da kuma gishi kamar algusu fa innan nasihata lalle haƙiƙa nasiha tujami'u ala jami'u algilla ba ta tara gilli idan ka zama mutum mai nasiha to gilli ba zai taru ba a cikin wannan zuciya taka idh hiya saboda nasiha kishiya ce ga abin da yake gilli faman a imma duk wanda ya yi nasiha ga a'imma jagorori wal umma kuma ya yi nasiha ga al'umma ba bari aminal gil hakika ya barra daga gillu kai da kanka ma kana addu'a ya Allah ka ɗebe muna gilli ya Allah ka ɗebe muna hikidu ya Allah ka cire mana gishu to idan ka zama mai nasiha ga waɗanda suke jagorori da sauran al'umma gaba ɗai to Allah zai cire maka wannan gindo. ba za ka dawo kana jin takaicin wani ba ko kana jin takaicin wasu ba ko kuma kana da wani kumci ko damuwa a cikin zuciyarka ko ganin kamar wani ya hana ma ka samu wani abu ba ka yin wannan saboda ka bi hanyar da Allah ta'ala ya taimake ka yi cire maka suwa wa jama'a a jama'atihim da cewa da ya lizimtar jama'arsu hadha aidan yi tafiyin al wannan yana daga cikin abin da yake tsarkake zuciya min al wal gishi idan kana lizimtar al'umma ta biyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zama Allah ya tsarkake zuciyarka babu wani takaici a cikinta babu wani albusu a cikinta fa inna sahibahu haƙiƙa ma'abocinsa a lilizumihi jama'atul muslimin duk wanda yake ma'abuci na ga lizimtar jama'ar musulmi yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsi in kana tare da al'umma na ahlus sunna wal jama'a masu da'awa masu kira zuwa ga addinin Allah a ƙarƙashin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin wato ainihi fahimtar salafuna as-salih to za ka samu Allah subhanahu wa ta'ala ya cire maka gilli ya cire maka gishi wa yakrahu lahum ma yakrah laha abinda duk ya kaso yana so ne ga yan uwa ne jama'ar musulmi duk abin da yake ki yana ki ne ga yan uwa ga yan uwa ne jama'ar musulmi wa yasu'uhu ma yasu'uhum da abin da yake cutatar da shi yana cutatar da su wa yasurruhu ma yasurruhum da abin da yake faranta masa rayuwa su ma yana faranta musu rayuwa ma'ana idan ya samu wani abu na daɗin rai zai yi fata da ƙaunar cewa sauran 'yan uwa su samu haka duk wani abu da ya damar da ‘yan uwa ne musulmi shi ma zai samu damuwa a cikin wannan. Da haka za ka ga su ahalus sunna wal jama'a ba mutane ne masu bakosani ba, ba mutane ne masu damuwa ba, ba mutane ne masu takaici ba, waɗanda za su zauna suna jin takaicin ‘yan uwansu. Za ka ga ga anan yi tare, komi ana yi tare, babu wata damuwa, da za ka iya ganowa a tsakanin su waɗannan bayan Allah nagari saboda sun rungume littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qala nawawi fi shari'i ala Muslim aka yi imam an-Nawawi Allah shi mishi rahama a cikin sharhar da ya yi ga littafin wa Muslim gizi na biyu shayi talatin da takwas. Ya ce wa amman nasihatu a a'immatil Musulmin, amma nasiha ga jagorori na musulmi abinda ake nuyi da ita ba na tuhum alal haq taimakon su akan gaskiya wa da'atuhum fi da yi musu da'a a cikin wannan gaskiyar sun hada abin da yake na gaskiya ne ka yi musu da'a sun taho suna nema a taimaka musu akan gaskiya ka taimaka musu wa tambihuhun da kuma faɗakashe su idan har sun ɗan rafkana sai a faɗakar da suwa wa tazkiruhum da tunatar da su birikin walutufin, a yi musu da taushi da laushi kada a tsananta musu a ja hankalinsu cikin hikima da taushin magana babu kaushi da tsanantawa wa bi ma gafalu an kuma sai a sanashe su a tuna musu ga abin da sun rafkana sun manta walam yablughum min huquqil muslimin abinda yake na haƙoƙi na musulmi wanda labari bai kawo musu ba to sai a faɗa musu a tuna musu don su gyara wa tarkul khuruji alaihim da barin yin tawaye gare su a fice a ce ba a tare da su kada a yi haka wata nasa lifa'afihim da kuma biɗar taro mutane da jawo hankalin mutane da ɗa'a da shugabanni na musulmi da kuma jagorori na addini. Ƙwalar Khattabi, Malam Khattabi ya ce rahimahullahu ta'ala, wa minan nasiha lahum yana daga cikin nasiha ga waɗanda ashuwa gabanni jagorori na al'umman musulmi kamar maluma da shugabanninsu Asalatu salatu khalfahum yin sallah bayansu kai musulmi kake shi musulmi na amma to ka ce a kai ba za ka yi sallah a bayansa ba ko shi ba zai yi sallah a bayanka ba to wannan bai daga cikin abin da addini ya kira daɗa akwai wani abu da ya faru ko ma babu fahimta ce kawai raguwa gurmanya wadda ba ta kai ko'ina musulmi su dawo suna kyamar juna suna gudun juna suna tsoron juna ba tare da kowane irin dalili ba wataƙila kuma ko da akwai dalilin wani dalili ne mai rauni lalle ne ya zama in dai kayan nasiya ga waɗanda yake jagorori na al'amari da waɗanda yake shugabanni na addini to yin sallah a bayansu wal jihadu ma'ahum aka kuma da fita yaƙi a tayi tare da su idan sun kira wa da'u sadaqati ilaihim da kawo zakka a wajensu idan ka cire zakkar dukiyarka saboda ba kai aka ce ka ɗauka da hannunka ka je ka raba ba a'a ka kawo su ne wayanda za su raba wa tarkul khuruji bisayfi alaihim da barin yin tawaye da ɗauko makami da dimfara su da wannan makami idza zahara minhum haifun, idan aka samu wani abu na zalunci ya bayyana gare su a su'u ishra ko muguwar zamantakewa da al'umma wannan duk bai sa a ce wai mu ɗauki makami mu damfari shugabanninmu mu zo mu yaƙe su saboda sun yi wani abu na zalunci gare mu ko don sun yi wata zamantakewa mara kyawu tsakaninmu da suwa wacce hanyar dai za mu koma ma ta hanyar yi musu nasiha da laushi da taushi wanda idan mun yi haka insha Allah subhanahu wa ta'ala zuciyarsu za ta karaya ta yi sanyi su karbi wannan nasiha wa Allah ya gurru bitana kuma kada a ainihi ruɗe su ta hanyar yabo alkazib alaihim ka zo gaban wanda yake shugaba ne ka kama yabo na yabo na ƙarya kamar wanda za ka samu hatta maluma ana samu wataƙila don ɗan wani abu da manya suke ba su kamar masu iko sai a zo gaban mutum ana cewa aiwa ne kayi kaza kayi kaza kayi kaza kuma bisa ga ƙarya kana taimaka ma addinin Allah kana yin kaza kana yin kaza to wannan babu shakka kuskure ne abinda wasu maluma suke yi na yaba ma wasu a gabansu kuma bisa ga abinda masirga suka aikata ba yuriduna ayyomadu malam lam yaf'alu haka suka so a yabe su ga abinda ba su yi ba a'a idan mutum ya yi abin alheri ka yaba masa akan abin da ya amma kirkira karya kana yaba ma mutum kuma alhali abin da kaka yabo ne karya ne a ga wannan kuskure ne kuma baya bisa ga gurabe na salafuna salih wa ayyada alahum bis sala kuma su shugabanni na al'umman musulmi da maluma waɗanda yake jagorori ne to a yi masu addu'a na Allah ya gyara su Allah ya shirya su saboda idan Allah ya gyara mana shugabanninmu ya shirya su to za su kula da haƙƙinmu su kuma ba mu haƙƙinmu da ya kamata amma idan muna yi musu mugunyar addu'a sai su hirgice su gigice su ƙara wahalshe mu wanda musibar wannan za ta dawo ne a kanmu haka malam ibnu rajabin yana cewa a cikin alfata wani littafi nashi da ake ce ma alfatshu a jizi'i na harko shahi 138 wa nasihatu li a'immatil muslimin abinda ake nuhi da nasiha ga shugabanni na musulmi shine i'anatuhum ala ma humilul qiyam bihi taimakon su akan abinda suka dauka na wannan jagoranci domin su samu damar tsayuwa da shiya wa tanbihum indal gafla kuma da tunatar da su lokacin da suka rabkana wa saddu khallatihim indal haqwa da kuma ainihin danne wani abu da ya taso na bukata lokacin bukata suna bukatar abu kaza kuma abin da suke bukata ba layi ba ne to ka shiga cikin waɗanda za su taru a tare wannan bukatar ya zama bukatar ta samu gare su wajen ulkalimata alaihim da kuma zaman kalima guda haɗaɗɗa a kansu ba wa'yanda sun yi can wa'yanda sun yi nan ba a'a ku zama masu kalma guda game da shugabanninku game da jagororinku na addini wa raddul na nasirati ilaihim da ƙoƙarin mai da zukata masu ƙyama zuwa gare su su dawo su ba ƙyamarsu, wa min azami tihim yana daga cikin mafi girman nasiha ga jagorori na al'amari da shugabanni da tsohon anin zulmi wato kange su daga yin zalunci yi a ahsan an san suna zalunci to a bi hanya wadda an mafi kyau wajen hana musu zaluncin nan ta hanyar yi musu nasiha kama irin halin rayuwar mu ta yau kaga rubuta saƙo ta hanyar waya ka tura ma wanda yake jagora ne a matsayin nasiha wannan yana yi waye tasiri kwarai idan kana da hanyar da za ka rika tura mai saƙon in kuma ba haka ba kana da yadda za ka haɗu da kai da shi ka yi mai nasiya ga ka ga shi ba tare da kowa na nan ba wannan kuma shi ma yana daga cikin hanyar da nasihar na iya amfani amma a hau mimbarin wa'azi a ci gaba da fallasar su da ambatar su da kama sunansu to wannan bai cika ba da nasara ba yana ƙara tura su ne kawai suna haɗawa suna ƙara yin zalunci da kuma wahalar da mu wa min jumlati na na a'immatul jihad yana daga cikin tarsashin jagororin musulmi jagororin yaƙi wa'inda aka naɗa aka ɗibar musu jama'a don su je su yi yaƙi tare da suwa su ma lalle za a je a yi musu ɗa'a wa taqawun nasihatu lahum nasiha tana aukuwa a gare su bi basfi ulumihim ta hanyar watsa ilmansu da yake jagorori ne na al'amari idan malami ya rubuta littafi baya da halin yanda zai buga littafi to kayi nasiha ga shi wannan malami ta hanyar ɗaukar littafin ka je ka kai mabuga a buga littafin ya bayyana amfani ya gane al'umma wa nashri manaqibihim da kuma watsa darajarsu da matsayinsu bayyana irin abin da Allah ya ba su na hasken ilimi da shiriya wata tasinin zannibihim da kyautata zato a gare su ba kuna tare da wanda yake jagora ba ko jagorori ko mai ba ku sallah kamar a ce limamin juma'a kuna baya ne amma kuma kuna zargi ne kuna zato ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza a'a ku kyauta ta zato a gare shi dama ma'anar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa zunnu bil mu'minina khaira kaga wanga bayani ne ga mamme wanda yake jagoran al'amari kuma ba jagoran al'amari ba in dai mutum musulmi na to ka zakar masa alkhairi shi yasa malam Salihu al-Usaimin rahimahullahu ta'ala yake cewa da za su ga wani mutum ka san shi ko baka san shi ba yana cikin mota yana tafiya tare da mace kila ya gitta an ka cewa da na ya wuce ce eh mun ko ka gani mun gane shi ko tare da wata mata cikin mota to ka ce ina zaton matarsa ce kaga ka mai zaton alheri amma idan ka ce an gane shi tare da wata mata yanzu an samu shakku kuma shi ba ta shiga kuma ba a yi mai zaton alkhairi ba summa innan nasihata li wulatul umur sa'annan lalle nasiha ga waɗanda yake jagorori ne na al'amari wa gairihim da ma da ba su ba takunu sirran wa birifqin walinin to ana son ta kasance a cikin sirri kuma ta zama da sauki da laushi Ƙila ka zo inda yake ranka yi daɗe Allah ya taimake ka ina ko son ka ɗan bani dama mu ɗan gana da kai bayan kun keɓanta da kai da shi to ran kai daɗe har yau dai ina roƙonka izini ni ka san ka bani na ga abin da ya cancanta a yi maka nasiha amma fa ina neman izinin ka kuma ina mai baka hankuri to kaga ka bi hanya ta hikima wadda in Allah ya nuha zai saurare ka akan abin da za ka yi mai na nasiha kuma ba nesa yake ba ka yi nasiha ya karba wa yadullu li zalika qaulullahi azza wa jalla yana dalili akan wannan faɗin Allah maɗaukaki li Musa wa Harun da annabi Musa da annabi Harun lokacin da Allah ta'ala ya aika su wurin Fir'aun yace idha haba ila Fir'aun ku je da kai da dan uwanka wurin Fir'aun ma'ana Allah ya aika su innahu daga lalle hakika Fir'auna ya yi ɗagawa ya ƙetare iyaka yana da awar cewa shi Allah ne to amma ga yadda Allah ta'ala ya ce musu wa lahu qawlan layinan ku faɗa masa magana magana mai laushi kada ku faɗa shi da magana mai gauci la'allahu ya zakar yana yiwa ya wa'azantu ya sha ko ya ji tsoron Allah a cikin tafsasa masa da kuma magana mai sauƙi da za ku waɗi a kan shi. Ba yin magana mai sauƙi shine mafi alkhairi ga ma'abuta da'awa wurin yin nasiha da wurin ƙoƙarin kiran mutum zuwa ga ya dawo bisa ga abin da an na sawaba ya bar wanda ba na sawaba ba aka aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya ce inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana haƙiƙa sauƙi ba zai taɓa shiga cikin wani al'amari ba kwace ya ƙawatar da wannan al'amarin? wala yunza min shay ba za a cire sauki cikin wani al'amari ba illa shana face al'amarin nan ya koma aibi ya ɓaci rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba hudu. don haka Sauki wani al'amari na daga kawata al'amari haka tsanani wani al'amari ne da idan ya shiga zai ɓata al'amari. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yi muna muwafaƙa da dace sa ayyukanmu su zama don ɗaya da shi. Allah ya shirya mana jagorinmu, ya shirya mana shugabanninmu, ya aza su ga abin da zai amfani musulmi, ya amfani musulunci, su ma kansu ya amfane su a duniyarmu da lahiranmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك